barkanmu da sake saduwa a wannan masallaci mai albarka masallacin abubakar siddiq da ke nan anguwa bukar ari cikin garin lafiya babban birnin jihar nasarawa a wannan yini mai albarka in juma'a biyar ga watan jima'a al'ula shekara na 1438 bayan hira annabi sallallahu alaihi wasallam wanda ya daidai da uku ga watan biyu shekara na dubu biyu da goma sha bakwai a kalandar miladiya domin ci gaba da tafsirin wani alkur'ani mai girma wadda muke mako-mako har yanzu muna cikin tafsirin aya na ɗari da saba'in da bakwai a cikin wannan sura mai albarka suratul bakara na haka za mu sake karanta wannan eh, za mu sake karanta wannan um, ayadin. sannan mu ɗora daga inda muka tsaya cikin tafsirin, ta da fatan Allah madaukakin sarki ya mana jagora bismillah a'udhu billahi minash الشيطان الرجيم bismillahir rahmanir rahim الرحيم ليس تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله ولكن البر من آمن بالله ويوم الآخر والملائكة والكتاب والنبي المسكين وآتى المال على حبه وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك ulaika humul sarki yana cewa laysal birra an tuwallu wujuhakum qibala al-mashriqi wal-maghrib nagarta ba ita ce ba kaɗai ku fuskantar da fuskokinku ta ɓangaren gabas ko yamma don yin sallah walakin albirra man amana billahi wal yawmil akhir sai dai nagarta ita ce aikin wanda ya imani da Allah da ranar lahira wal mala'ikati wal kitabi wan nabiyyin yayi imani da mala'iku yayi imani da littattafai da Allah ya saukar yayi imani da annabawa وآتى المال على حبه ذوي القربى sannan ya bayar da dukiya wadda yake tsananin so a lokacin da yake tsananin son dukiya ya bayar mazil qurba ma 'yan uwa makwasanta na jini yatama, da marayu wal masakin da talakawa wasa'ilin da masu roƙo wa firriqab ya kuma bayar dan yan tabayi wa aqama sala ya tsayar da sallah wa ata zaka ya kuma bayar da zakka sannan Allah madaukakin sarki ce wal mufuna bi ahdihim idha ahadu da masu cika alkawarinsu matuƙar sun yi alkawari wasabiri na filbasa da masu yin haƙuri a lokaci na ƙunshi na talauci wadarra da ƙunshi na rashin lafiya wahin alba'as da kuma lokacin yaƙi ula'ikan lalina sadaku waɗannan su ne waɗanda suka yi haƙuri suka eh, yi gaskiya cikin da'awarsu na nagarta wa ula'ika humul muttaqun kuma lallai waɗannan su ne waɗanda suke masu taƙawa na'am mun yi tafsirin wannan ayar kamar yadda muka ta, cewa ta kunshi ɓangarori guda uku na albir سوني أصول البر بانغري نفركو البر في العقيدة شني ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين سنن البر في العمل شني وآت المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآت الزكاة والنسوني البر في العمل سنن نكرشين البر في الخلق والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس آه، والنشين الشعبة نأكو نأ الأخلاق أو النسورة أو النآية to mun yi eh, tafsirin bangare na farko na albirru fil amal wadda muka ce albirru fil amal anan ya kunshi bazlu an nafsi walmal. Shi shine bayar da sadaukar da kai da bayar da dukiya domin neman yardan Allah maɗaukakin sarki da baiwa bayin Allah walwala maka faɗi cewa shi aiki shi ne madadi na wato ainihin aƙida kuma a lokaci guda aiki shi ne samara ko sakamako na aƙida ɗin aiki shi yake kare aƙida shi yake ciyar da aƙida ta yi girma kuma shi ne yake nuni basa gaskiyar aƙida a wato ainihin zukatan mummanai to wannan ayat ta ambaci bazlun nafs a waɗannan abubuwa guda biyu iqamatu sala da kuma ita'uz zaka sannan ta ambaci bazlul mal su ne wadda muka ambata muka yi tafsirin su ko to mun tsaya a tafsirin bazlul mal din ne وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب Allah madaukin sarki ya ce wa aqama sala sannan ya tsayar da sallah iqamatu sala malamai suna cewa abinda ake nufi da tsayar da sallah shine yin sallah ɗan. yadda annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ya koyar tare da cika rukunanta da wajibanta da sunnoninta da mustahabbanta da sharuɗanta sannan a yi ta cikin nutsuwa da tsoron Allah da kuma ikhlasi idan aka samu waɗannan shine ake kiran sallan mutum sallar da ya tsayar da ita yin haka shine tsayar da sallah kuma wannan shine abin da qur'ani yayi umarni da shi a mafiya wurare ko galibin wurare da Allah madaukin sarki yayi umarni ayi sallah kuma yayi ba masu sallah din shi yasa kamar da muka yi tambihi kwanaki da dama sukan itlaqi su ce Allah bai taba ambatan mutane ya ce masu sallah kuma ya yaba musu ba sai dai ya soke su kamar yadda ya zo cikin suratul ma'un fawailul lil musallin alladhina hum an salatihim sahun alladhina hum yura'una wa yamna'una al ma'un kaga da ya kira su musallin to narko yayi musu gargadi ne na azaba cewa bone ta tabbata ko azaba mai tsanani ya tabbata ga almusallina masu sallah wanda irin masu sallah kaga su kansu yi alladhina fi salatihim sahun alladhina hum an salatihim sahun sune mutanen da suke sakaci da sallansu hmm? alladhina hum yura'un sune masu yin riya da aikinsu sallar tariya ciki babu ikhlasi a cikinta sannan ya ƙara da alaƙa su ma da mutane akwai rowa a ciki yamna'un al-ma'un abinda ba a yin rowa a ciki suna yin rowa a ciki daga wannan irin sallar ba ita ce sallar da Allah ya umarni da ita ba mun gane ko to mun yi tambihi a can cewa e duk da cewa galibin inda Allah yake umarni dan ko yake yabo din haka ne amma akwai inda Allah madaukakin sarki ya ambaci musallin kuma ya yaba musu a waje guda cikin alkur'ani mai girma to duk da haka ya yaba musu ɗan ya siffanta sallah ɗin nasu siffar sallan irin nasu ɗan ita ce iqamatu sallah ɗin innal insana khuliqa halu'a idza massahu ash-sharru jazu'a wa idza massahu al-khairu manu'a illa al-musallin alladhina hum ala salatihim da'imun wannan daimuma cikin sallah din tana bayar da iqama din ma'anar iqama din wanda suke wanzu basa sallar su wato suna wanzuwa akan sallah din ta yadda ya dace ayi daga shi anan bai ce illal muqimina lis-salati ba amma sai ce illal musallun eh, kuma yayi ba musu duk sufofin da ya zo bayan wannan ɗin sufofi ne na yabo <clears throat> daga ƙarshe ce ulayi kafe jannatin mukaramun <clears throat> waɗannan su ne waɗanda za su samu kansa cikin aljannatai kuma suna cikin karamci <clears throat> to anan sallah ita ce dai babban aiki cikin rukunai na aiki na wato ainihin musulunci kamar yadda muka sani as-salatu imaduddin ko sallah ita ce ginshikin addini man tarakaha faqad kafar <clears throat> wannan lafazi ne na annabi ma sallallahu alaihi wasallam duk wanda ya kyale sallah da gangan ya kiyin sallah to ya fita daga addinin musulunci in ba kuma manta ba eh, na faɗa mana yayin da muka yi tafsirin eh, aya a cikin wannan sura eh, da take cewa wa aqimus salata wa atuz zakah wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu inda Allah ko da yayi magana ne kafin cewa eh, yahudu ko ahalul kitab burinsu shine ina ma da za ku yi ridda ku koma addininsu ko ku yi ridda ma'ana ku bar addininku shi ne muka ce da Allah ya nuna cewa za su taɓe a kan wannan burin ba zai wato ainihin cika ba sai cewa aqimus salata wa atu zaka ku ku tsayar da sallah ku bayar da zaka muka ce ma'anar tsayar da sallah yana nufin ku riki musulunci ne ku rungumi addinin musulunci saboda sallah ita ce a aikace babban alama da ake gane musulmi da ita annaba alaihi salatu wassalam kamar da inganta hadisai idan ya tafi yaki, a gari in zai shiga da asuba yana tsaya ne yaji kiran sallah idan an kira sallah ya san to garin musulmi ne kenan idan ba a kira sallah ba to garin wanda ba musulmi ba kenan shi yasa malamai suke kiran sallah cewa eh, na daga cikin al-ibadat ash shairiyah al'ibadatu sha'airiya su ne ibadodi da ake bambance tsakanin wanda musulmi da wanda ba musulmi ba da su su ne wadda da an ga ana yin su a gari an san garin musulunci ne irin gina masallaci sha'ira ne min sha'airi al'islam so da kaga gari ka zo kaga masallaci ba sai an faɗa maka ba akwai musulmi a garin da kiran sallah ɗin ko da ba masallaci in ka zo ka ji kiran sallah ka san garin garin musulmi ne to haka nan uwa uba sallah din da ka zo kaga ana sallah ka san wannan gari ne na musulmi ah, kuma annabi alayhi salatu wassalam ya faɗa mana cewa al'ahdu alladhi bainana wa bainahum as-salah ko eh, alƙawari da ke bambanta tsakaninmu da su shine sallah dan haka duk wanda ya bar sallah to ya ya bar wato ainihin addini Allah ya gaya mana amfanin sallah na daga ciki yana cewa inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar sallah tana uh, hani daga alfahasha da kuma al munkar mun yi bayani akan alfahsha duk sabo da al'amarin sai girmama ta yadda kowa yana kyamansa al munkar duk wani abu wanda shari'a ba ta yadda da shi ba abu na biyu allah maɗaukin sarki ya faɗa mana cewa tana magani na alhala da aljaza rashin haƙuri da tsananin kwaɗayi wannan sallah tana maganin su kamar yadda muka karanta innal insana khuliqa halu'an ko idan massahu sharru jazu'an wa idan masahu alkhairu manu'a mutumin da in alkhairi ta same shi to sai manta komai shi ba zai taimaka wani ba ya ɗauka cewa dabararsa ce idan sharri kuma ya same shi to sai zanto mara haƙuri yayi ta koke-koke yayi ta abubuwa da za su nuna rashin kai da kuma rashin godiya Allah madaukakin sarki da rashin haƙuri to sallah idan mutum yayi ta yadda Allah maɗaukakin sarki ya umarni tana bayar da kariya da wato ainihin wannan ɗin sannan sallah mazhari ne na miƙa a aikace ma Allah maɗaukakin sarki wannan shi yasa ma ake buɗe ta da kabbara Allahu akbar cewa Allah shine mafi girma kenan kana cewa Allahu akbar kai sallama da kowa babu wani mai girma sai Allah maɗaukakin sarki da haka ka mi ka a gare shi baki ɗaya sannan mafi bayyanar ƙanƙan da kai shine ka sa goshinka a ƙasa da shi kuma wannan a sallah ake shi ne sujada ko akwai sujjada ba ɗaya ba biyu ba a cikin sallah wadda wannan ne ƙarshen nuna ƙanƙan da kai da miƙa waya shi yasa ba a yi wa wani in ba Allah madaukakin sarki ba in wani ya yi wani yana sane wannan ya zama mushriki ya fita daga addinin musulunci la tasjudu lishamsi wala lilqamar wasjudu lillahi alladhi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun ko kada ku yi sujada ma wani abu wani abun halitta eh, rana ko wata ko ma menene ku yi sujada ma Allah shi shi kadai in har ku masu bauta ne a gare shi so wannan kenan bangare na farko na wato ainihin sallah sannan abu na biyu zakka Allah yake cewa wa'ata wa'ata zakata sannan kuma ya bayar da zakka so da dama Allah madaukakin sarki yana hada tsakanin bayar da sallah eh, yin sallah da kuma bayar da zakka a alqur'ani mai girma wannan ya mai to aurare da dama a cikin alqur'ani mai girma da Allah yake hada tsakanin waɗannan ɗin malamai suna hararo hikima na hada tsakanin sallah da zakka a cikin alkur'ani mai girma har saboda yawan wannan haduwa din yayin da waɗansu suka ce su sun yi imani za su yi sallah amma ba za su bayar da zakka ba sai na abubakar radiyallahu anhu ya ce ai ba zai yi ba duk wanda ya raba tsakanin sallah da zakka sai ya yake shi wannan shi yasa Eh, yana da wahala so dama in an ambaci sallah wannan dai wanda ake ce a iqamata to zaka je an ambaci zakka Sheikh Muhammad Rashid Rida yake cewa saboda sallah sallah na tsarkake ruhi kamar yadda muka ji a can inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar sannan sai Allah ya ce wala zikrullahi akbar abinda take gadar ma rai na tunani da ambatan Allah madaukakin sarki ya ma fi amfani sama da hana wato ainihin alfasha da almunkari da take yi eh, shi ne tahzibin ruh ɗin da Allah madaukakin sarki faɗa wani waje cewa daga cikin aikin sallah kenan ta gadar ma mutum da tuna Allah da ambatan Allah wa aqimis salata li dhikri ka tsayar da sallah domin tunani da kuma ambatona ya ce kuma ita dukiya kamar yadda mutane ke faɗa almalu karinun ruhi dukiya karini ne karini shine aboki wanda ba bai rabuwa da mutum to dukiya abokiyar zuciya ce ma'ana zuciya tana son dukiya sosai hmm? to saboda haka ana buƙatar koyaushe in an ambaci dukiya ɗin a ambaci abin da zai gyara zuciya ɗin ya tsarkake shi ya wanke shi to shi yasa ake ambatan sallah da mai da zakka ina wata mun gane saboda dukiya na zuciyar mutum ko kuma mun faɗi ma siffar da ƙur'ani ya bayar ma dukiya yi ƙur'ani ya kira dukiya a matsayin ginshiƙin rayuwa ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم فيها قياما التي جعل الله لكم قياما kada ku ba wawaye dukiyanku da Allah maɗaukiyin sarki ya sanya ta zanto ginshiƙi na tsayuwar rayuwa a gare ku kuma wannan yana ƙara tabbatar da abin da muka ambata a baya yayin da muke faɗan al'ita ɗin nan ko rukunin bayarwa cewa musulunci bai inganta sai da dukiya ba za ka iya cika rukunan musulunci ba kana talaka domin akwai zakka a ciki ko talaka bai iya zakka akwai bayar da akwai zuwa aikin haji talaka bai iya zuwa aikin haji to daga ce aikin haji ma wani yana iya ya sa maka ka tafi ko to amma zakka wani yana iya baka kudi ya ce ka yi zakka <laughs> kaga ai dole sai ka haɓaka dukiya ɗin ka yi ƙoƙarinka sannan allah madaukin sarki ya maka agaji ya sa maka hannu har ka zanto mawadaci ta haka cewa fabadluhu fi sabilil haqqi ruknun azimun min arkanil bir cewa bayar da dukiya a hanya na gaskiya rukuni ne babba a cikin rukunai na nagarta wa ayatun min azhari ayatil iman sannan alama ce daga cikin manya-manyan alamomin imani ولذلك sahabatu alaihim عليهم ala muharabati محاربة منع zaka shi wannan shi yasa sahabbai Allah ya ƙara yadda da su suka yi ijma'i akan wajibcin yaƙan duk waɗanda suka hana zaka. sannan sai anan yayi magana cewa akwai mutanen da suke yin ƙoƙari ta hanyar abin da suke kira hiyar shari'a dabaru wai na shari'a su hana zakka eh, daga ƙarshe dai yadda kan malamai wanda ba sa bayar da zakka abin mamaki kuma wannan kiran ne wanda har yanzu illa man rabu Za ka samu malamai suna da kuɗi amma ba sa bayar da zakka hmm? eh, da waɗansu wato ainihin dabaru dabaru suke makansu su ɗauka cewa su talakawa ne alhali daga cikinsu ɗin akwai wanda sun kai su bayar da zaka shi yasa yake ce famani'u zakati yahdimu fi zahiri dhahiri ruknan min a'zami arkanil islam mutumin da yake da daman ya fitar da zakka ya ki bayar da zakka to wannan yana rushe a zahiri yana rushe wani rukuni ne daga cikin manyan rukunan musulunci wa yanqudu fil batini min tahtihi asas al-iman sannan a ne kuma yana rushe wato ainihin tubali ne na imaninsa ba mun faɗi itlaq ɗin islam da iman ba islam aikin zahiri iman aiki na wato ainihin na zuci saboda haka ce abin da yake kenan a zuci yana rushe a tubali na imaninsa saboda me yace li annahu yahtalu ala Allah ta'ala fi ibtali faridati saboda yana wa Allah wayo wajen rushe abinda Allah ya farlanta wa izalati hikmatihi da kawar da hikimar Allah fa huwa lam yarda bi hikma wa lam yaz'an li amrihi mutumin da yake yin dabara ya ki bayar da zakka ya to wannan bai yarda da hikimar Allah ba bai kuma bi kauya da umarninsa ba bal fasaqa an amri maula wannan ya fita ya saba ma umarnin ubangijinsa wattakhadha ilahahu hawa ya ɗauki son zuciyarsa a matsayin abin bautansa wata jarra'a ala tabdili kalimatillah don haka ya kuma yi ƙarfin zuciya wajen canza kalmomin Allah madaukakin sarki fa nasakha al-ayatil kathira min kitabihi al-amira bi ita'i zakati ala annaha ayatul iman wa salahul imran thumma huwa yusammi dhalika al-hinth al-azim والجرم الكبير حكما مشروعة حكما مشروعا ودينا متبوعا yadda ci gaba da maganganu akan wannan yanayi ne da waɗansu daga cikin malamai da suke ƙoƙarin cewa waɗansu abubuwa an shafe su alhali babu dalili akan haka ɗin suna yi ne domin dabara imma su su bayar da zakka ko su sauke wajibcin bayar da zakkan ma iyayen gidansu domin kudin ya koma izuwa ga aljihunsu su kadai almuhim waɗannan abubuwa guda biyu da bayar da zakka bayar da tsayar da sallah da bayar da zakka suna daga cikin manya-manyan abubuwa da suke nuna miƙa wuya wa Allah maɗaukakin sarki na faɗa mana cewa da Allah Maɗaukin sarki yayi laysal bir an tuwallu wujuhakum qibala al-mashriqi wal maghrib laysal bir anan ba yana kore cewa fuskantar gabas ko yamma ɗin shi ma bangare ne na albir ba domin ya tabbatar ba yana korewa bane shine anan sai sake ambatan sallah ɗin. wa aqama as-sala to sallah na daga cikin usul ɗin albir amma ba sallah kadai ba shi sa maimaita nan shi kuma ya tsayar da sallah so duk mai tsayar da sallah yana yin aiki daga cikin ayyuka na nagarta to amma ka dauka wannan shine kaɗai. so da dama a kasar Hausa muna da irin wannan matsala din da dama mutane sun ɗauka musulunci shine sallah kawai saboda haka mutum zai je duk ballagazansa duk abin nan zai dai kula in lokacin sallah ya yi zai yi sallah yana ganin tun da yana sallah to shi ai eh, ba matsala amma zai karfin zuciya ya saba ma Allah in ya tafi harkar kasuwanci ya yi cuta a gidan aure ya cuci matarsa, ya danne haƙƙin 'ya'yansa ya yi a kasuwan ma ya yi cuwa-cuwa ya yi duk abin da yake so kawai shi yana ganin in ya zo ya yi sallah to magana ta ƙare matuƙar dai yana sallah to shi yana ganin yana cikin zaman lafiya da Allah madaukakin sarki to ga shi na Allah yana gaya mana anan ba sallah kadai bace wato aiki na nagarta kuma kamar yadda ko na faɗa eh, waɗansu malamai ma suna fassara albir anan da cewa shine musulunci ɗin hmm? haka shehu abdullahi na gwandu ya faɗa a cikin tafsirinsa kifayatu du'afa'i sudan haka sheikh abubakar mahmud gumi ya fassara a cikin raddul azhan ila ma'ani qur'an kuma da farko da muna muqaddima ma wannan aya din ma na faɗa muku aiko cewa eh, abannan ne shiga ne kan bayanin maksudi na uku na wannan sura ɗin ko wanda maksudin kuma shine fayyace shari'a na musulunci ko yawa saboda haka wannan ayat ta dunkule musulunci ne gaba daya dan haka ba sallah ba ne kadai musulunci wa aqama salata wa ata zakata anan wancan satin na faɗa mana cewa malamai suna saɓani akan wancan al'itawo da aka ambata na farko wa atal mala wannan atal mala na farko ɗin zakka ake nufi aka ƙara tabbatar da maganan a nan da wa'atar zaka. ko ko a'a wancan ita'ul amwal ɗin wani nau'i ne na bayarwa wannan kuma nau'i ne na biyu wanda shine zakar da muka sani kuma na faɗa mana cewa abinda da dama daga cikin muhaqqiqun cikin malaman tafsiri suka tafi akai shine cewa anan ne aka yi maganar zakka wancan wani wajibi ne daban wanda ba zakka ba har muka yi magana akan mas'alar da malaman fiƙihu suke magana suke saɓani hal fil mali haƙƙun ciwon zaka shin akwai wani haƙƙi wani wajibi a cikin dukiya in banda zaka? to muka ce saɓanin nasu akwai abubuwa wanda sun ittifaki akan su mun ambace su ko akwai kuma yan kaɗan wanda saɓanin alal haƙiƙaci ne wadda bayanin sa a fiƙihu ne ba a nan yadda muke tafsiri ba to wannan ƙarshen shu'ba ta biyu kenan shine eh, shu'batu albirri fil amal sai abu na gaba shu'ba ko ɓangare na nagarta cikin ɗabi'a shine Allah yake cewa wal mufuna bi ahdihim idza ahadu da masu cika alkawarinsu idan sun yi alkawari a nan allah maɗaukin sarki ya canza ta'abirin kun ga a wancan da farko cewa aka yi man amana sannan aka ce wa atal mal nan ma wa aqama salata wa ata azzaka nan Allah bai ce wa aufa bi ahdihi idza ahada ba sai ya ce wal mufuna bi ahdihim idza ahadu a maimakon aljumlar fi'iliya sai ya zo da aljumlar ismiya sai malamai suke ƙoƙarin hararo menene hikimar wannan ɗin a fahir ibn ashur yana ganin cewa hikimar yin wannan saboda a yi wa gayyara usulubar wasu falam ya kullo man aufa ba da ulid dalalati alamu gayyara tilwasfain ya ce domin nuna bambancin siffofin wanda suka gabata a farko da siffofin da suke zuwa yanzu bi annal awwala min ala'iqi haqqillahi ta'ala wa usuliddin cewa na farko din suna da alaka ne da haƙƙin Allah da kuma digadigai ko tubali ko ginshikai na addini inda aka yi amfani da wannan jumlar fa'iliya din wa wasani min huququl ibad na biyun kuma haƙoƙi ne na bayi shi yana ganin wannan ita ce saboda wal mufuna bi ahdihim a wajensa yana ganin alƙawari da mutane suke tsakaninsu ne sannan wasabirina fil basa'i wad darra wa hina al ba's ayyuka ne wadda mutane suke tsaman to wannan dai a zahirinsa Eh, magana ba ta da ƙarfi gaskiya saboda abinda suka gabata a na farko ɗin ai ba duka ne hukukullah ba al'iman shuba din albirru fil aqida wannan duka haƙƙin Allah ne amma shuba din albirru fil amal ba duka ne haƙƙin Allah ba hmm? wa aqama as-salah wannan as salla ita ce haƙƙin Allah 100 a ciki az-zaka az-zaka ma ba haƙƙin Allah ne 100 100 ba hmm? haƙƙin talakawa ne annaba alayhi salatu wassalam yake cewa hadisi mu'al cewa innaka ta'ti qauman ahla kitab ko falyakun awwala ma tad'uhum ilayhi shahadatu an la ilaha illa allah fa inhum minna alimu dhalika fa akhbirhum anna allah iftarada alayhim haqqan kumanna fi amwalihim tu'khadhu min aghniyaihim fa turaddu fi faqaraihim farko abinda zaka koyar da su don za ka wajen mutane ne ahalar kitab masu ilimi farkon abin da za ka fara koya musu na musulunci shine tauhidi shine imani da Allah da sauransu in suka sallama suka yadda da wannan sannan sai ka koya musu ayyuka daga ciki ya ce ka sanar da su cewa Allah ya farlanta zakka a cikin dukiyarsu wadda za a ɗaukawa daga wajen mawadata a saka ma matalauta shi yasa malamai suke cewa zakka haƙƙi ne na talaka a cikin dukiyar masu shi saboda haka zakka ba haƙƙun ne khalisun lillahi ba haƙƙun ne lillahi saboda shi ya umarni da shi ko eh kuma in baka in baka biya ba akwai akwai ukuba ta musamman a duniya da lahira amma haƙƙi ne na wato ainihin bayin Allah sannan wannan wa'atal mala ala hubbihi dhul qurba wal yatama wal masakin da sauransu ai qur'ani ma yayi nasi akan cewa haƙƙi ne na mutane hmm? shine ai a cikin suratul isra wa'ati dhul qurba haqqahu ai haƙƙin sai ce haqqahu wal miskina wa ibn as-sabil wala tubadhir tabdhira yace haƙƙin su ne saboda haka wannan Eh, hikimar da shi eh, malam anan ya ya hararo eh, gaskiya mana ganin akwai kuskure a ciki ba daidai ba a sheikh rashid rida shi kuma ya hararo wata daban yake cewa hikimar wannan shi aurensa cewa wa kad zakara al'amala bi sigati alfi'il fil wal akhlaq bi sigati al wancan ba mun ce birrun ne fil amal ba daga nan daga walmufuna bi ahdihim muka ce birrun ne fil khuluq sai ce saboda lannal a af'al saboda ayyuka abubuwa ne wanda ake yin su yau da kullum hmm? ayyuka ne da ake ake gudanar da su af'al ne wal akhlaq sifat su kuma ɗabi'u siffofi ne idan ɗabi'a bai tabbata a gare ka ba bai zanto kana tare da shi a kowane lokaci a koyaushe ba ba a ce siffonka ne haka ne yanzu misali haƙuri idan ba koyaushe ne kake da haƙuri ba a ce ba a kira ka a ce maka mai haƙuri amma babu mutumin da babu bai da wani nau'i na haƙuri ai ko amma wadda ta zanto masa ɗabi'a har an san shi da ita wannan shi ake shiransa mai haƙuri ta zanto siffa a gare shi amma da zai yi yau ba dole ne gobe yi ba ba dole ne jibi ba yana iya yi gata a wani abu wannan ba a ce masa a kira shi mai haƙuri don ba ta zanto siffa rasiha ba siffar da ta tabbata a jikin mai yin ta shi ake kiranta huluk da haka sai ce wa fihi tambihun ala anna man aufa wa sabara takallufan la yakunu barra ki bari ku ƙara gane magana kafin fassara wannan ma'ana wancan an yi amfani da jumal fi'iliya harshen larabci malamai suna shi aljumla fi'iliya tufidu alhuduth والتجدد istimrar Jumlal فعلية abinda take nuna cewa abin yana faruwa yau ya faru gobe hmm? eh, ana dai ko yaushe mana ana yi a tsaya sannan a ci ana yi a tsaya sannan a cigaba. wannan akan ayyukan da suke da suke da lokaci kenan ba ayyuka da suke da lokaci eh, wannan ba zai ba zai shafi ayyuka na zuci ba na aqida hmm? su ba a tsaya cikin su mustamirra ne haka kawai kullum ana son ka kara ne kawai eh saboda imani yana karuwa ko to ana san kullum mutum ya yi kokarin ƙara imani an yi amfani da aljumal alfi'liya amma cewa za a tsaya sannan a sake yi huduth wannan bai shafe su wannan ba to guda uku malamai suke faɗa fidul huduth wa tadaddud wal istimrar amma abin da yake da lokaci kagan an yi shi ana tsaya sai in lokacin yin yazo kuma a sake a sake yin shi kamar sallah din kenan kamar zakka din kenan ai ba koyaushe mutum yake cikin sallah ba amma da lokaci yayi yuhdithuha maratan ukhra sai aka yi amfani da siga na wato ainihin fi'il wanda tufidu al-huduth wa tajaddud wal istimrar amma aljumla al'ismiyya al-ismiyya tufidu ath-thubuta wal istiqrar ta wacce take fara da wannan abinda ake kira Aljumla ismiya ita tana nuna tabbatuwar abu ne da wanzuwansa to anan sai aka yi amfani da al ismiya domin a faɗa mana su ne ne wanda cika alkawarinsu shi ne albir yana cikin albir suwa ne ne wadda haƙurinsu yake cikin albir su ne wadda cika alkawarin da haƙurin ya zanto musu ɗabi'a bayi suke yau gobe su fasa ba ya riga ya zanto su. irin wannan haƙuri da ya zanto ɗabi'a ko cika alƙawari da ya zanto ɗabi'a shine wadda Allah madaukakin sarki yake yaba ma masu yin sa anan yana kiran su cewa aikinsu su shine ko ɗaya ne daga cikin ayyuka na albir ina ba ta kun gane to shi yasa sai ya ce wannan bambanta uslubin magana ɗin yana nuna mana cewa duk mutumin da ya cika alkawari ko ya yi haƙuri da ƙyar hmm? ya tilasta kansa ne yake bai riga ya zanto masa ɗabi'a wadda zai yi sawa'un ko ya yi tunani ko ya dage ko bai dage ba kafin ya kai wannan hmm, to bai zanto ba bai zanto mai nagarta sai in har ya kai ta yin da waɗannan abin sun zanto masa ɗabi'a zai yi su a koyaushe ina fata kun gane shi shi hatta yasira alwafa'u was-sabru min akhlaqihi wannan kenan fa'ida na ta'abiri canza ta'abiri kenan wal mufuna bi ahdihim idza ahadu sannan sai Allah ya ce was-sabirina fil ba'sa'i wad-dharra'i wa hina al-ba's sannan da masu haƙuri masu haƙuri a waɗannan yanayi guda uku shi ma anan Allah ya sake canza ta'abirin kunga hmm? Kunga anan ya ce wal mufuna ne ai an yi ma abin da ɗin raf'a amma anan sai aka yi masa nasba sai aka ce wasabirina a maimakon a ce wasabiruna li'annal matufa 'ala al-marfu'i marfu' a ka'idar larabci idan aka yi adafi akan abin da yake da rufu'a to abin da aka dora akai din shi ma ya dace zanto yana da rufu'a ne in aka yi dori akan abin da yake da nasaba to abin da aka dora din ya dace zanto mai nasaba ne hmm, kamar yadda anan yace eh, wa atal mala ala bihi zawil qurba hmm, kaga zawil qurba masa nasaba ko wal yatama mahallin sa nasaba ne sai mene wal masakina kaga nasaba ko wabbana sabili wasa'ili na duka an yi masa nasaba to amma a nan ga marfu' wal mufun ko amma sai aka aka yi adafin as-sabirina akan wal mufun amma ba a ce was-sabiruna ba sai aka ce was-sabirina to shi kuma wannan menene hikimarsa wannan shalamai suna bayar da fuskoki da dama ɗaya daga ciki shi ne cewa wannan nasbun ne alal ikhtisas ana kiransa nasbu alal ikhtisas idan kana magana ka kawo siffofi da dama sai kana son ka keɓance wani siffa da yabo na musamman to sai ka canza wasalin hmm? in ka canza wasalin sai mai sauraro ya gane cewa kana jawo hankalinsa ne da wato ainihin yabo keɓe wannan siffa ɗin imma da yabo in yabo kake yi ko da suka in suka kake yi kun gane ko wannan kuma abu ne sananne a harshen larabci kuma irinsa ya zo da dama a cikin alkur'ani mai girma ana wannan yake cewa nasbun ne alal ikhtisas alama huwa al-muta'arraf fi arab na abinda yake sananne ne a maganar larabawa fi afin nu'ut wajen yin adafi na ati min takhayyur al-mutakallimi bayna al-itba'i fi al-i'rab lil wa bayna al-qata' cewa ana ba mutum zabi imma ya a akan yadda magana yake tafiya ko kuma ya raba tsakaninsu rabawa ne shine ya canza ya canza masa li'irabi to almuhim kada mu zurfafa ya zanto ba za a gane ba abinda ake nufi anan an canza ne domin a keɓance haƙuri da yabo hmm? an faɗi almufun sannan aka faɗi mai asabiri so wannan bayani ne akan uslubi wato ainihin eh, magana ɗin anan ya ce walmufun mai sa ya canza daga jumla ismiya zuwa jumla a anan ya ce asabirin mai sa ya canza eh, daga eh, abin nan raf'a zuwa zuwa nasaba kuma wannan abu ne shahararre a waƙoƙi na larabawa haka na alƙur'ani mai girma innal ladina amanu wal hadu wan nasara was sabiina a cikin ma'ida ne wannan ko hmm, bai ce was sabiuna bai ce was sabiina ya canza yana son ya jawo hankalinka da wannan din sauran ai an san su wannan da baka sani ba haddasu a cikin hukuncin da za a faɗa. a nan gaba hakanan eh, allama da hukun sarki yana cewa la'ilam yantahi munafiquna wallazina fi qulubihim maradun wal murjifuna fil madinati lanughriyannaka bihim thumma la yujawirunaka fiha illa qalila mal'unin kaga munafiquna wal murjifuna amma anan bai ce mal'ununa ba ko sai ce mal'unin wannan yana ƙara keɓance su ne da wannan sifa ɗin a nan na suka ko zammo ne suka ake musu a nan wurin shi ne suke kawo misalin balarabe da yake sha la ya ba'adan qaumin ladhina humu summul udati wa afatul juzuri annazilina bi kulli mu'tarakin wat tayyibuna ma'aqid al uzuri ya ce Allah kada ka tsine ko kada ka nisantar da mutane na waɗanda suke guba ne ga abokan nan gaba sannan aibu ne ga raƙumma guba ne ga abokan nan gaba masu shaja'a ne aibu ne ga raƙumma masu karamci ne mana suna yanka su wa mutane nazili na bi kulle ma'atarakin masu shiga ko kutsawa ko sauka a duk inda ake gogawa duk wajen yaƙi ba sa jin tsoron zuwa hmm? na ma'aqidal uzuri sannan nagartattu ne masu ɗaurarrun kwarjalle ko mayafi mayafinsa koyaushe a ɗaure yake mana ba mazinata ba ne suna kama kansu to ka duba inda ya yi amfani ya ce sun mul'udati kaga raf'a ko afatul juzri kaga raf'a amma sai ce annazilina a maimakon ya ce annazi luna mana uslubi ne kenan na larabci a gaba sai ya dawo kuma ya sake abin da ya faɗa da farko ya ce wa tayyibuna ma'aqidal uzri wannan uslubi ne na wato ainihin eh, larabci wanda yake shahararre Allah madaukakin sarki yana cewa was-sabirina fil ba'sa'i wad-dharra'i wa hinal al-ba's kafin nan almufuna bi ahdihim Allah ya yi wani sharaɗi masu cika alkawarinsu idha ahadu matuƙar sun yi alkawari to menene ma'anan idza ahadu matakar sun yi alkawari in an ce masu cika alkawari ayya ya wadatar ko saboda dama ba za ka kafin a ce ka cika alkawari ai sai ka dau alkawarin to amma suka ce hikimar da yasa Allah ya faɗi idza ahadu domin ya nuna cewa suna yin taka tsantsan wajen alkawarin in sun san ba za su cika ba to ba za su yi alkawarin ba in sun san ba za su cika ba ba za su yi ba to amma matukar sun yi alkawarin to za su cika alkawarin yadda aka yi ba za su cika amma su saba rana ko su saba lokaci ba yadda aka yi ɗin to haka za su cika wannan su ne wadda Allah yake ba musu to kuma cika alkawari kamar yadda kuka sani fa'idarsa shine yake sa a yarda da mutum ko in mutum yana cika ma alkawari za ka samu nutsuwa da wato ainihin kwanciyar hankali dangane da al'amaransa kuma shi mutum in yayi tarbiyyar kansa akan haka wannan tabi'a ce ta karamci wa mutum don haka Allah madaukakin sarki yayi umarni da wannan aurare da yawa alqur'ani ko ya ayyuhallazina amanu awfu bil bil'ukud ku cika alƙawaranku وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها Allah ya yi umarni lalle musulmi ya cika alkawari so ɗaya ne daga cikin alamomi na musulmi na mumini cika alkawari kuma ɗaya ne daga cikin alamomi na munafiki yin mai saba alkawari ayatul munafiki salas a ciki annabi alaihi salatu wasallam yake cewa wa idza wa'ada akhlafa idan ya alkawari zai saba alkawari wasabiri na fil ba'sa'i wa dharra'i wa albas Allah ya keɓance masu haƙurin eh, mun riga mun yi magana akan falalan haƙuri inda muka fassara ya lalazina amanu sta'inu bis sabiri was sala anan sai Allah ya keɓance yanayi guda uku masu akuri a waɗannan yanayin guda uku ba wa yana nufin kawai a waɗannan yanayin ba ne amma duk wanda ya iya alkawari a ɗaya daga cikin waɗannan yanayi guda uku to zai iya hakuri da kowane irin yanayi kuma da zai samu kansa a ciki don haka anan malamai suna cewa waɗannan su ne mahimman wuraren hakuri wanda suke maimaituwa a rayuwar ɗan adam waɗansu kuma suna cewa eh, duk hakuri duk wani nau'in hakuri to yana komawa zuwa ɗaya daga cikin waɗannan guda uku ɗin ne na farko shi ne haƙuri da talauci da rashi <laughs> da to kuma kun san munin talauci ya ko har ana cewa kadal faƙuru an ya kuna kufran saura kiris talauci ya zama kafarci saboda yakan jefa da yawa cikin kafarci ɗin wani talauci yake kai shi ya je shiga tsubbo ya je ya shiga wato ainihin tsafi wani talauci yake kai shi duk sauran lalata shaye-shaye bai da sauransu wani talauci ne ba shi da abin da zai sai tunanin to mai zai yi warware kansa bakin ciki wani sai yau dare shi ya ce kawai ka zo mu sha shalisho <clears throat> ba za ka ji ba da yake damunka to in ya rasa hankali kuma kaga ai zai iya zuwa ya kafarci yawa shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya koyar da mu a kowace rana safiya da marashi mu nemi tsarin Allah daga talauci Allahumma inni a'udhu bika min al-kufri wal faqr min al-kufri wal faqr shi sa annabi alaihi salatu wasalam kullun yana roƙo, Allah madaukakin sarki wadata hmm? Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala yana cikin azkar na safe da da na yamma Allah ina roƙonka ilman nafi'an ilimi mai amfani wa rizqan menene tayyiban da kuma arziki wanda yake na halal wa amalan mutaqabbalan da aiki wanda yake karbabbe a wurinka hmm? ah, <clears throat> ga wannan shi ma shahararren addu'a da kusan koyaushe annabi alaihi salatu wassalam ko a cikin sallah yana yi Allahumma inni as'aluka al-huda wat-tuqa Walafafa afafa ya Allah ina roƙonka shirya da taqwa hmm, alhuda wat taqwa wal da kamewa sannan mene wal ghina da wadata saboda haka wadata ɗin duka biyu ne wadatar zuci da wadatar hannu <clears throat> ina fata kun gane saboda haka jama'a mu ji tsoron talauci amma idan har muka samu kalmo a kai a cikin talauci jarabawa ce daga Allah madaukin sarki ko saboda haka sai mu yi haƙuri da haka kamar da na sha faɗa talauci ba fadila ba ce talauci ba falala ba ce jarrabawa ce in Allah ya jarabce ka da talauci in kai haƙuri to abin yake falala ɗin shi ne haƙuran haƙuri da talauci ba ƙaramin abu ba ne ba kowa ke iya yi ba Hmm? ba shi ne shine khuliqa idan masa hushar sharru zuwan ba wa idan masa alkhairu manuan in an sun ya samu alkhairi hmm? to sai zanto marwashi in ya samu kansa cikin <laughs> kunci sai zanto mara haƙuri, shi ne aljazuwa. Wadda bai da haƙuri ko ne sisin kobo to Allah yana sukan irin wannan yanayi din amma idan mutum ya iya haƙuri da talauci to zai iya haƙuri. da zana hmm? zai iya haƙuri da wato ainihin kisan kai da ta'addanci zai iya haƙuri ba zai je yi fashi ba kuma kenan akwai abubuwa karkashin wannan babin wanda abubuwan da talauci yakan sa mutum ya je yi na sabo in mutum zai iya yi haƙuri da talauci kaga duk ya rufe kofar wannan barna kenan shi yasa malamai suke cewa waɗannan jima'a ne manya-manyan ƙofofi kenan na haƙuri Allah maɗaukin sarki ya ambata anan duk wanda ya yi haƙuri da su zai yi haƙuri da saura ɗaya na biyu shi ne rashin lafiya ciwo to kuma kun san ciwo shi ma ba abin da bai sakawa mutum ya zama su cikin rashin lafiya kun ga dukiya na tafiya a sakamakon rashin lafiya idan mutum yana cikin rashin lafiya duk inda aka ce masa matukar yana da kuɗi aka ce masa zai samu magani a waje kaza to zai tafi waɗansu a nan za a tafi a sasu cikin tsafi ko kuma su yi ta rashin lafiya ba su warke ba sun yi shirka sun lalata dukiyarsu sannan so da dama mutum yana cikin rashin lafiya za ku samu wani lokacin in bai da haƙuri tawakkalinsa yana raguwa wani lokacin zai faɗi maganganu munana ma Allah madaukakin sarki ya ce shi ya yi addu'a ya addu'a har yanzu wannan ciwo bai san wani irin ciwo ba bai san mai ya yi wa Allah ba a yana samun mutane suna faɗa wannan ko ya shekara a kwance ya shekara biyu a kwance alhali ya yi shekara talatin yana yawo wani cikin lafiya amma ya shekara ɗaya yanzu a kwance mai ya yi wa Allah yana kai kukan Allah ba wani to in mutum ya yi hakuri da irin wannan yanayin to duk wani abu kuma wanda mutum zai yi masa rai musguna masa zai hakuri da shi wanda shi ke ganin musguna wanda zai yi da shi shi ma wannan saboda shiyo ba falala ba ce kada ka yi roƙon cewa a ah, <laughs> Allah ya ɗora ma cuta don kaji cewa in kana cikin cuta abinda kake da wadda kake lokacin da kake da lafiya za a na rubuta maka wannan kar ya sa ka yi kwaɗayin cewa fa Allah ya ɗora maka cuta <laughs> jarabawa ce ba dole ne ka ci jarabawan ba shi yasa shi ma annabi sallallahu alaihi wasallama yake faɗa mana kamar yadda musnad imam ahmad ya rawaito a musnad cewa ba a taɓa ba dan adam wata ni'ima ba bayan imani kamar lafiya shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam shi ma safiya da maraice yana yin addu'a kuma ya umarci mu mu yi addu'a cikin azkaru sabahi wal masa Allah madaukakin sarki ya ya ba mu lafiya Allahumma inni eh, menene na'am Allahumma afini fi badani Allahumma afini fi sam'i Allahumma afini fi basari la ilaha illa ant hmm? Allahumma inni أسألك العفو والعافية في ko والدنيا والآخرة wa فيا don nuna mana mahimmancinta to in ka samu akasin haka jarabawa ce daga Allah ka ɗauki shi a matsayin jarabawa ka yi haƙuri sai ka samu wannan manzila ta yabo ta musamman Allah ya ambaci sallah ya ambaci zakka amma bai canza usulubi ya yabi masu yi kamar yadda yau masu haƙuri ba والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس توقع وندكم يفي حقوري ألوكة yaƙi in ana yaƙi da musulmi da ba musulmi ba ana buƙatan haƙuri aiko daman an faɗi yaƙi kam dole ai ana magana haƙuri ne saboda ka san fa ka je ko ka dawo da rai ko kuma ka rasa rai in za ka dawo da rai ma ko ka dawo lafiyan ka ƙalau ko ka dawo mai an yanke ma wani gaba ko an jima ciwo ko an soke ka to dole sai ka dan yi hakuri ko shi yasa Allah yake ya alladhina amanu sabiru bayanin eh, idza laqitum fi'atan fathbutu wadhkuru Allah la'allakum tuflihun kuma wannan shi zai jawo izza ma musulunci dan haka idan mutum ana fagen yaƙi ya gudu ya ƙi yin haƙuri ya yi gajeren haƙuri hakan yakan iya jawo a yi galaba a kan musulmi a kakashe su mutum ɗaya in ya nuna tsoro yana iya yin tasiri ma waɗansu hakanan mutum ɗaya in ya nuna bajinta da jaranta yana iya yin tasiri ma dubban mutane su masu kusa shi yasa ya inganta cikin hadisai Annabi alaihi salatu wasalam ya kirga gudu daga fagen fama cikin alkaba'ir cikin alkaba'ir manya-manyan zunubai kuma Allah madaukakin sarki ya yi alƙawarin narko akan wannan din ya ayyuhal na amanu idza laqitumul ladhina kafaru zahfan fala tuwalluhumul adbar wa man yuwallihim yawma idhin durahu illa mutaharrifan liqitalin aw mutahayyizan ila fi'atin faqad ba'a bighadabin min Allah wa ma'wahu jahannam wa bi'sal masir ya ku waɗanda suka yi imani idan kuka haɗu da kafarai a wajen yaƙi fala tuwalluhumul adbar kada ku juya musu baya mana kada ku gudu duk wanda ya ya gudu um, ya juya musu baya a irin wannan lokacin in ba da wani dalili ba na dabaran yaƙi shine eh, mutaharrifan likitalin ya kauce ne domin ya biyo ta baya hmm? ya zo ya ci gaba da yaƙi au mutu hayyizan ilafi a ce ko a'a kafaran sun fi yawa ne bayan da zai iya iya withstanding ko saboda haka zai koma ne domin ya je ya samu wato ainihin madadi ko me yake kira madadi agaji zai koma ne zuwa jama'ar musulmi wadda za su kawo masa agaji wannan wannan tactical withdrawal da ake cewa kenan ko za a dan janye ne dan kadan domin an tashi dawowa a dawo da karfi sosai ai galaba akan su in ba saboda waɗannan abubuwa guda biyu ko su ba mutum ya gudu daga filin yaƙi faƙad ba a bi ghadabin min Allah lokacin da yake koma wannan yana komawa ne cikin fushin Allah madaukakin sarki kuma makomansa wuta tir da makoma in ta kasance wuta da haka idan mutum ya yi haƙuri a wannan zai samu kansa a cikin martaba na asabirin ma yi waffa sabiru na ajirahun bi gairi hisab za a cika ma masu haƙuri ladansu ba tare da hisabi ba wannan su ne albirru fil sabat hmm, a cikin waɗannan ɗabi'u ɗin Allah ya ce duk wanda yi waɗannan abubuwa cikin ɓangarori guda uku ɗin nan ula'ikan lalina sadako wannan su ne masu gaskiya in sun yi da'awar cewa su nagartattu ne wa ula'ika humul muttaqun kuma waɗannan su ne masu jin tsoron Allah lokacin mai sosai abinda muka faɗa ya zanto daidai falalashi daga Allah madaukakin sarki muna roƙon sai daɗa mana abinda muka yi kuskure muna roƙon Allah madaukakin sarki ya gafarta mana wa subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh